Wahaza sanadin sanadun sahihun ala shartu ne. imam nasiruddin albani ce wannan sanadi ne ingantacce a bisa ga sharatin muslim ya sauka a kasa ya sa lamba ko ga wanda suke da daba a irin wannan qultu wa amma ma fil jawharin naqi zai mayar da martani kenan yace amma abin da ya tabbata cikin littafin da ake kira al jawharun naqi juz'i na hudu shafi na 25 mai littafin yana cewa fi musannafi Abdurrazzaq an ma'amarin an ibn Tawus an abihi an karɓo managana daga a cikin ta tabbata cikin musannaf na Abdurrazzaq as sanaani littafi na hadisi wanda ya kunshi maganganun sahabbai da tabi'ai duk wanda yake son ya sami matsalolin ko fatoyin sahabbai ko tabi'ai sai ya samu musannaf na Abdurrazzaq as-Sanani juz'i goma ko wani abu makamancin haka na manta adadin juz'in ko musannaf na abubakar ibn abi shayba ko muhalla na ibn hazm az-zahiri in kana son ka samu mai sahabbai suka ce dangane da mas'ala kaza da ta shafi hukunce hukunce ko ma waɗannan littafan ba kamar su a fagen su kamar da malamai suke fada, an gane ko wai suka ce ya tabbata cikin musannan na Abdurrazzaq an karbo magana daga Ibn Tawus an abihi kala yace ma masha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hatta mata illa khalfal jinazati wa annabi sallallahu har ya mutu bai taba yin tafiya ba wajen rakiyar gawa face sai ya tafi a bayanta amma bai taba yin tafiya ta ba wannan haka aka ruwaito a cikin musannaf na Abdurrazzaq sai kuma shi aljauhar naqi yake cewa wa hadha sanadun sahihun ala shartil jama'a wannan sanadi ne sahihi bisa ga sharaɗin jama'a duka wai har bukhari har muslim duk wannan sharaɗin su ne albani ya ce fa'aqulu to ni kuma ga abin da zan ce da shi mai wancan littafi kaifa wa huwa mursalun ya za a ce akan sharadin bukhari yake ko sharadin jama'a bayan ko hadisi ne mursali menene hadisi mursali wa mursalun minhu sahabiyyu saqad wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wai hadisi mursali shine wanda sahabi ya faɗi wannan magana ta mai bauku ne an ci gyaran sa fa shi ma mursali shine hadisin da tabi'i ya ruwaito ce annabi ya ce amma in kana da tabbas din sahabi ne aka sare da shi hadisi ya zama ingantacce li subuti adalati sahaba kullihim domin sahabi gaba ɗinsa adalai ne amma abin da yasa aka ce mursal da'if ne saboda baka san waye aka zurfar da sa ba shin sahabi ne ko tabi'i ne in sahabi ne hadisi ya inganta in tabi'i ne ko to sai an yi bincike dan tabi'i ba dukkan sa ne adalai ba amma sahabbai dukkan su adalai ne ma'ana dai hadisi ne mursali fa inna tawusan tabi'iyyun wa qad arsalahu ga tabi'i Dawud ibn Kaysan al-Yamani tabi'i ne amma gashi ya zo yayi irsalin hadisi ya ce annabi ya ce wal mursalu laysa hujjatan indahum kuma hadisi mursali ba hujja bane ba a wurin malaman hadisi amma hujja ne a mazhabin Malik da mazhabin Abu Hanifa wa kad ardahu hadisu anas yisa su da dama za ga wadansu matsaloli a cikin malikiya sai ka ce akwai hadisi akai malamin hadisi ya ce ma babu hadisi kai ka ce akwai saboda kana da hadisi mursali saboda yana daga cikin usul na mazhabar malik ko mazhabar abu hanifa wato kafa hujja da hadisi mursal su ko malaman hadisi hadisi mursal suna daukar sa a matsayin hadisi da'if arzahu hadisu anas sahih wannan hadisi wanda yake mursal na tawus dinnan to akwai hadisi ingantacce na Anas wanda ya ci karo da shi hadisin da muka karanto baya kenan da Anas dan Maliku yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa Aba Bakarin wa Umar kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha kai dan me kai tawus ba sahabi ba zaka zo ka ce a a annabi bai taba yin sallah bai taba bin gawo ba ce ya sa ta bayanta wa Allahu shaukani aidan bil irsali shi kanshi shaukani ya da'ifantar da wannan hadisi ya illantar da shi saboda irsalin da ke cikinsa walakin na hukala lam aqif alaihi fi shay'in min kutubil hadis shi shaukani ya ce bai san wanda ya ruwaito shi ba cikin littattafan hadisi amma dai mursali ne to kaga yana da cikin musannan na Abdurrazzaq a takaitar da hadisi na zai yi طاووس عن ta وإن طاووسا wa gada arsalahu an ibn tawus an abihi ibn tawus an abihi tawus kenan an ibn tawus an abihi an ibn tawus ibn tawus ya ruwaito hadisi an abihi daga babansa babansa wa kenan tawus yanzu mun fahimci cewa a cikin wannan matashiya da makaranta yanzu karamar matashiyan nan bisa ga cewa ya tabbata a aikace annabi sallallahu ya tafi gaban gawa da kuma bayanta haka abubakar haka umar lakin al-afdala al-mashi khalfaha li'annahu muktaba qawlihi wattabi'u al-janaiza mala yace lakin al-afdala amma abin da yake mafifici al-mashi khalfaha shine yin tafiya a bayan gawa ba gabanta ba ba damanta ba ba hagunta ba li'annahu muktaba qawlihi saboda shi ne abin da yake muqtada qawlihi wanda yake dacewa ko abin da zai fi abin da maganarsa take hukuntarwa da annabi ce yace aljana'iza. janaiza ce me wattabi'u aljana'iza. ku bi janaiza Faɗinsa cewa ku bi ya nuna ana ɗauke da ita a gaba ko kuna binta baya to wannan kaga umarninsa ne wancan kuma aikinsa ne idan aka ce annabi ya ce kaza ya aikata kaza sai ya kasance ababe ne guda biyu abu guda ɗaya ne a nan aka ce ya ce kaza kuma nan daga baya aka zo aka ce ya aikata kaza da me za a yi aiki ta ta'arada al-qawl wal fi'lu ayyuhuma yuqaddam annabi ya aikata kaza kun ji wannan ko sai kuma aka zo aka ce ya ce ku yi kaza lokacin da ka zo aiki wanne za ka gabatar abin da aka ce yayi sai ka yi ko kuma abin da ya ce ka yi abin da ka kai saboda nashin kila khususiyarsa ne amma duk abin da yace yi to ba khususiyya bane ba amma a aikin sa akwai khususiyya dan haka ba dukkan aikin sa bane ba ake iya yin koyi da shi sai abin da an tabbatar ba khususiyya bane ba ina ba ta an fahimta to kaga khususiyar sa ko ai suna da yawa wayu eh, yace wa menene لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز وما في معناه da abin da ke cikin ma'anar irin wannan hadisi min ma taqaddama cikin irin abin da ya gabata fil mas'alati as-salisati wal arba'in awwala hadha al-fasl a mas'ala ta 43 a farkon wannan fasali wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu babban abin da zai kara karfafa wannan hadisi kuma fadin ali bin abi talib da yace al-mashyu khalfaha afdalu min al-mashyi amamaha ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fadlan tafiya a bayan gawa shine mafifici fiye da tafiya a gabanta kamar dai fifikon da ke tsakanin sallar mutum cikin jam'i da kuma sallarsa shi kadai ka kwatanta mai sallah cikin jam'i da mai tafiya a bayan gawa ka kwatanta mai sallah shi kadai da mai tafiya a gabanta a cikin wanda ya fi lada wanda yake tafiya bayan bayanta amma idan ya tafi a gabanta yayi laifi don haka ta ma bai cewa wa juzu ya halatta amma al-afdaliyya innama takunu littiba'iha innama takunu fi ittiba'il janaza wannan asar na Ali bin Abi Talib akhrajahu Ibn Abi Shayba fil Musannaf ina Ibn Abi Shayba ya rawaito cikin littafin al-Musannaf wa Tahawi wal Baihaqi wa Ahmad wa Kazab ibn Hazm fil Muhalla وسعيد بن منصور من طريقين عنه قال الحافظ في أحدهما وإسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع لكن حكى الأسرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده albani ya kawo waɗanda suka rawaito hadisin ga sunan ibn abi shayba da tahawi da baihaqi da ahmad haka ibn hazm a cikin al-muhalla da sa'id ibn mansur a cikin musnad ɗinsa min ne anhu daga ta hanyoyi guda biyu dukkan su dai zuwa ga Ali bin Abi Talib Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yayi magana akan ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu da hadisin ya zo akai cewa isnaduhu hasanun sanadinsa hasan ne wa huwa mawqufun hadisi ne mawqufi lahu hukmul marfu'i amana da hukuncin marfu'i dan maganar wannan ta Ali bin Abi Talib cewa tafiya a bayan gawa shine yafi fiye da tafiya gabanta kamar fifikon sallar jam'i da kuma sallar mutum ɗaya wannan magana tashi ba shi yi waye ta da ra'ayi daidai take da ce annabi ya ce idan sahabi ya faɗi maganan da ra'ayi baya shiga ciki ijtihadi baya shiga ciki to daidai yake da ce annabi ya ce kamar wata irin magana ce ijtihadi baya shiga ciki ya faɗi magana ta shafi ranar tashin kiyama ya ce a tashin kiyama abu kaza zai faru to an san sahabi ba zai ganganci ba annan ya kawo ijtihadi dole sai in ya taba jin annabi ya ce sai dai nan kawai bai ce muku ya ce din ba amma tabbas ya ji ne daga bakin annabi ko sahabi ya tabbatar da lada kaza duk wanda ya kaza yana da lada iri kaza to tabbatar da lada ai ba da istihadi bane da nassi ne to sai aka ce sahabi ya faɗa to lalle ya kasance annabi ne ya faɗa masa ko da ko anan bai ce ya ji daga bakin annabi ba to irin wannan sai a ce masa mawqufun lahu hukmul marfu hadisi ne mawqufi amma hukuncin sa hukuncin hadisi marfu'i to shine abin da ibn hajar ke so ya faɗa yace lakin sai dai hakal asramu an ahmad al asram ya hikaito daga ahmad bin hanbali annahu takallama fi isnadihi wai shi ahmad ya samu ta cewa cikin isnadin wannan hadisi yana ganin kamar asar din bai tabbata ba qultu albani yace lakinnahu yatakawwa bi tariq al akhar sai dai hadisin ai yana karfafowa ta hanyar ɗaya sanadin wanda shi ahmad bai magana kansa ba ingantacce ne ko da wannan ya samu ta cewa a ciki to ya takawwa bi maji'ihi min tariqin akar kun gane ko tambihun ga fadakarwa da Sheikh Nasiruddin Albani yake so yayi yace qala shaukani qultu lak eh, menene qala shaukani aqiba kalimatihi sabiqa Imam shawkani ya faɗa bayan waccan magana tashi da muka ruwaito ɗazu lokacin da ya kawo maganar Tawus ya ruwaito magana daga annabi ko sai ne yake cewa mai wannan hadisi mursal ne sai dai ni ban taba ganin shi ba cikin wani littafi min kutubul hadis to bayan ya gama wata magana me yi sai ce wa hukiya fil bahri an sauri annahu qala الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن هبان والحاكم وهذا مذهب قوي wannan maganar shaukani da Nasiruddin Albani ke so ya mata raddi bari ku jita shi shaukani cewa an hikaito cikin littafin albahar anis sauri an kawo magana daga wato Sufyan ibn Sa'id al Sa'uri. annahu qala Sufyan Sa'uri yace me ar-rakibu yamshi khalfaha shi wanda yake tafiya akan abin hawansa zai tafi ne a bayan gawa a bayan jana'iza wal mashi amamaha mai tafiya a ƙasa ko je gabanta haka aka ce sauri ya ce wa yadullu lima qalahu hadithul mughirata al-mutaqaddim babban abin da ke nuna wannan abu da sauri ya faɗa shine hadisin mugira wanda ya gabata kenan a cikin wancan littafin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi da mace tabbata gare shi yace arrakibu khalfal janazati mutumin da yake mahayi to zai tafiya ne a bayan janaiza wal madi amamaha amma mutumin da yake tafiya kasa to zai tafi gabanta ne kariban minha kusa da ita an yaminiha aw an yasariha damanta ko hagun dinta wannan sai ce a a ashabu sunani wannan hadisi a sahabu sunan su suka ruwaito shi wa sahahahu ibnu hibban wal hakim da kuma ibnu hibban ya inganta shi da hakim sai ne ce wa haza mazhabun qawiyun wannan mazhabi ne mai karfin gaske mazhabin da ke cewa wato wanda yake kasa ya tafi bayanta ko wanda yake tafiya kuma a wanda yake kai kan abin hawa ya tafi bayanta wanda yake tafiya kasa kuwa to da gaba da baya duk ko ina ba bambanci ko hagu ko dama ba bambanci sai ce wa haza mazhabun qawiyyun to albani ce qultu ni kuma sai na ce kalla ba haka bane ba fa innal hadisa bi hadha lafzi wannan hadisi wanda ka kawo da wannan lafazi rawahu ahmad min tariq al-mubarak ibn fudala imam ahmad ya rawaito shi ta hanyar mubarak ibn fudala wa fihi da'afun kuma hadisi ne da'ifi wa qad zada ghayruhu sa sama yayi dade cikin hadisin fa qala yace khalfaha wa amamaha kama taqaddamat al-isharatu ilayhi kamar yadda ishara ta riga ta gabata kan wannan wa qad rawaha al-mubarak aidan inda tayalisi haka shi al-mubarak ya ruwaito wata riwaya a wurin tayalisi fa wajaba al-akhdhu biha sai ya zama wajibi yin aiki da wannan riwaya wa hiya nassun fit takhayyiri wanda yake nassi ne da take nuna mutum za an bashi zabi la fi tafdili taqaddumi alaiha ba ta nuna fifikon wucewa gaba wa min al-garibi anna hadhihi ziyadatu zakaraha sahibul muntaka yana daga abin ban mamaki ita wannan ziyada da muke magana akan ta wato ainihin sahibul muntaka wato littafin muntakal akhbar wanda shi shaukani ya masa sharhi na nail al-awtar sharhu muntakal akhbar na kakan shekul islam ibn taymiya wanda shi shaukani yawa sharhi cikin nil awtar to shi mai muntaka din nan wato majduddin ne kakan shekul islam ibn taymiya shi da kansa ya ambaci wannan riwaya fil makan allazi ashara ilaihi shaukani a inda shaukani yake nuni zuwa gare shi bi kaulihi da fadin sa anifan al sun thumma huwa zahal anha ga shi mai littafin da yake wa sharhi ya ambace ta amma kuma ya zo ya manta riwayar da ya tashi yin sharhi sai ya faɗo wani abu daban kun dai fahimta ko sakon da ke cikin wannan sakin layi tafiya a baya shi ya fi lada amma ya halatta ka yi gaba ko gaba ko dama ko hagu to ina ganin saboda lokaci ya riga ya ja ba za mu shiga sakin layi na gaba sai mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim barik ala nabiyina farko ke cewa wai menene matsayin sallama sunna ce ko farilla to anan ka ce sallama ba tare da ka danganta kowace irin sallama ba sallama a cikin sallah wannan farilla ce dole ne amma idan sallama kana nufin ka zo ka sami dan uwanka musulmi shi kadai ko su da yawa kai musu sallama mai hukuncinta wannan sunna ne kai kuma da aka yi wa sallama wajibi ne ka ansa an gane ku sunna ne idan ka samu yan wanka musulmi ka ce musu assalamu alaikum kai kuma duk wanda aka yi wa sallama wajibi ne shi kuma ya ansa wai mutum ne ya sallah a bayan dan a sai bayan ya kammala sai ya gane dan a ne to menene matsayin sa sallar a gaskiya da dan shi'an da yake zazzagin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kalawa Aisha cewa ta yi hukuncin zina wannan ka sake sallah dan wannan ba musulmi bane ba duk mutumin da yake duddurawa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama zagi ko wata wata karkai dangane da bin sa sallah ba a bin sa sallah ko mutumin da ke zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba wani maganar bin sa sallah idan ma ka bi sallah ka gane cewa ga halin da yake ciki kawai ka sake sallar ka saboda duk mai wannan aqidar bai da Qur'ani ba bai da hadisi ba ka'ida ko hadisi ɗaya da ya inganta in mutum ya kareta shi ya kafirta ɗaya fatal aya ɗaya ta cikin alkur'ani idan mutum ya kareta ta daidai yake da ya ta qur'ani gaba ɗayansa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila sai ce me ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina kaga wannan nassin ayar qur'ani da ke nuna idan mutum da zai zabo wani bangare na alqur'ani yayi imani da shi ya zabo wani bangare komai kadan dan sai ya kafirce masa da gangan to Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan haka in mutum da zai zabo wani bangare na hadisin annabi ya tabbatar da shi wanda kuma bai masa ba ya kore ya kareta to ya abin yan masu zargin Aisha aya goma sha hudu cikin suratul nur Allah ya saukar dan ya wanke Aisha dangane da kayyan da aka yi mata daga karshe mai Allah ce Allah ce innal ladzina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati sai ce mai lu'inu fi dunya wal akhirah waɗanda suke jifan al muhsanati katangaggun matan da basu san zina ba innal ladzina yarmuna al muhsanati al ghafilat anan gafila abinda ake nufi wanda bata taba yin tunanin mata aikata alfasha ba ba ma aikata ba tunani akan abin bata taba yi ba ta gafala daga wannan Allah ce masu irin wanda, suke zagin matan da wannan siffan su ne almu'minat mummunan mata wanda suke la'antan su lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu Allah an su a nan duniya da lahira gaba daya walahum azabun azim azaba mai girma tana kansu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamalun ranar da hannayensu da kafafunsu da harsunansu za su ba da shaida akan abin da suka kasance suna yi يوم idhin yuwaffihim الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين al الله زي موسى Allah zai musu cika sakamako wanda yake na gaske hisabin gaskiyar nan za a tabbatar musu da shi kuma rannan za su gane cewa Allah shine gaskiya kuma abin da yake faɗa musu a gidan duniya suka shine akwai khatari mai girman gaske mutum ya tsoma bakinsa cikin harkar sabon annabi ya faɗa musu bakar magana ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa duk wanda ya zagi matan annabi to ya zagi annabin ne kansa fa domin annabi sallallahu da kansa yake cewa da youth ba zai shiga aljanna ba waye da youth annabi yace mutumin da ya san matarsa tana alfasha kuma ya tabbatar da ita kai ba zai shiga aljanna ba to yanzu kuma sai ya kasance yana daga cikin akidar yan shi'a cewa matar annabi wato Aisha radiyallahu ta'ala anha me me hukuncin ta suka ce me suka ce mazinaciya ce kuma gashi annabi ya tabbatar da ita kenan akai haka fa suka faɗa wannan mummunan kalma haka suka faɗa da bakin su haka suke yadawa ana jin su ga sunan a tal'udu suna yadawa ga su a cikin wani sashi na unguwar waɗansu daga cikin su suna yadawa ga sunan a wurare an ba su gidajen haya ana zaune da su ana komai da komai da su saboda Aisha suka zaga saboda Abubakar da Umar suka zaga amma da za su samu wani waliyi na baya baya su ɗura masa ashar to da sun ga mamaki. amma tun da Aisha suka zaga wannan ba komai a kyale su mahaukata ne amma tun da wai suka zaga wannan duk an kyale su ana komai da komai da su to wannan yana nuna musulunci mu ma wato kamar akwai rauni a cikin sa kwarai da gaske akwai sakaci a cikin harkar musulunci mu sosai da sosai wai yana mai bukatan addu'a saboda rashin harda da yake da ita harda ba addu'a kaɗai ke tabbatar da ita ba dagewa sai ka yi addu'a in ka dage to kuma sai ka yi addu'a shin ya halatta a jinkirta gawa kar a yi jana'iza da wuri don saboda mutane su taru ya halatta ai mun karanta wannan a baya in muku manta ba wanda aka kawo hadisin da yake nuna kar a yi jana'iza da daddare ko sai malamai suka ce wannan rashin jana'iza da daddare saboda akwai ihtimalin mutane ba za su taru ba amma matukar mutane sun taru su da dama wannan shine abin da ake so saboda ana son idan musulmi ya cika mace ko namiji duk a sanar da makota na nesa da na kusa dai wanda ake ganin za su iya zuwa saboda ko hadisin da ke nuna falalan dukkan mutane dukkan gawar da mutum ɗari suka haɗu suka yi mata sallah suka nemi cetanta Allah zai ba su ceton wannan gawar akwai hadisin da ke nuna dukkan gawar da aka samu sahu uku sun haɗu sun yi mata sallah suka nemi ceto Allah zai ba su to shi yasa aka ce idan kun samu ku bakwai za ku yi mata sallah galiman a gaba sahu na farko mutum biyu sahu na biyu mutum biyu sahu na uku shi ma nawa mutum biyu ku samu sahu uku dan a dace da wannan za a samu hukuncin kun zama sahu uku kamar da kila za mu ga irin waɗannan hadisai a nan gaba idan mun zo magana kan sallah ga mamaci dan haka ya halatta a ɗan yi jinkiri saboda mutane su taru saboda jama'a akwai rahama a cikin su mai tambaya na gabe ke cewa wai wani irin kabari aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin da aka yi masa shine mai allahdu za mu zo yin magana kan kabari akwai allahdu akwai ashakku ashakku shine wanda muka fi wanda ake babban rami sannan kuma sai a yi ya daga tsakiya akwai kuma allahdu wanda za a yi babban rami sai kuma a rarake shi a yi masa kogo daga gabacin kabarin to sai a zira mutum a ciki kaga wannan baya bukatan sa kasko ko wani abu to amma yanayin ƙasa shine zai ba da dama a yi wannan in an samu ƙasa tana da kwari to irin wannan na biyun da muka faɗa shi ya fi dacewa a yi wajen ginin kabari wanda kila waɗansu mu ma ba su taɓa gani inda aka yi shi ba dai a yanayin kasar mu nan in kuma kasa tana rurrushewa to kila wannan a shakku shine zai fi dacewa magana dai akan yadda za a gina kabari da yadda ya kamata a yi da komai da ya shafe ta wannan kuma ita ma duk tana gaba sai dai ku yi hakuri a hankali hankali karatun ke zuwa tambayarsa ta biyu ke cewa shin ya halatta a je ziyarar kabari da mata na farko babu ba za a yi cuɗanya tsakanin maza da mata ba wannan ko wajen ziyartar kabari ko wajen ba ziyartar kabari ba ko a ibada ba a yin cuɗanya sai abin da ya zama larura bayan da za a yi shine kamar wajen dawafi a aikin haji ko wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa ko wajen jifa wannan ya zama larura bayan da mutum zai yi amma shi ma ana son mutum ya iyakacin kokarin sa wajen taron inda cinkoson mata yake ko ita mace ta yi iyakacin kokarin ta wajen taron cinkoson maza inda ta samu kanta a ciki sakamakon cushoro je wannan ba yayin da za ta yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma ziyartar kabari ba a zuwa da mata amma ya halatta su je su kaɗai ko bai halatta su je ba wannan mas'ala ce wadda malamai sun yi sabani a kai akwai waɗansu hadisan da suke nuna kamar mata ba za su je ba shine kamar yadda annabi ke cewa Allahu zuwaratul qubur Allah ya la'anci masu ziyartar kabari kuma akwai waɗansu hadisan da ke eh, mata da ke yawan ziyartar kabari akwai waɗansu hadisan da ke nuna mata na iya zuwa kamar matar da annabi sallallahu ya same ta a jikin wani kabari tana kuka yake cewa ki yi hakuri ki nemi ladan Allah subhanahu wataala dangane da mutuwar danki sai take cewa iyyaka anni tafi ka bani waje fa innaka lam tusabbu musibati bata san annabi bane ba take cewa tafi ka bani waje dan ba danka bane ya mutu shi yasa kake faɗa min wannan magana kaga nan gashi annabi karra ya samu wa ya samu mace ta zo wajen kabari da haka wannan matsala ce wadda malamai suka yi sabani a ciki waɗansu suna ganin mata za su je waɗansu suna ganin ba za su je ba ko waɗanda suka ce za su je sun kawo dawabit na shari'a cewa lallai mata in za su je ziyartar kabari su je su kaɗai ba tsakanin tsakaninsu da maza sannan kuma su fita fita ta musulunci babu tabarruji wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula kada mata su fita da ado fita da tabarruji shine fita wadda ke kunshe da bayyana ado bayyana ado kuma iri biyu ne akwai adon tufafi akwai ado na jiki adon jiki shine mace ta bayyana zira'in hannunta a waje ko wayanta a waje ko kunnanta a waje ko gashin kanta a waje ko kafarta a waje kaga duk wannan bayyana adon jiki kenan ko kuma ta sanya tufafin da zai ɗame jikinta yana bayyana surar jikinta duk wurin da yake da tudu a jikinta yana bayyanawa kaga wannan duk bayyana ado ne wanda musulunci ya hana wala yubdina wannan illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna zuwa karshen aya bayyana ado na biyu shine ado wanda ya shafi tufafi to nan gurin ma mace ba za ta sa kaya mai tsada ba yayin da za ta fita wani waje za ta sa kaya ne ba yabo ba fallasa ta sanya hijabin musulunci hijabin musulunci ba lalle bane ya zanto baki ya zanto tufafi mai yalwa yalwatacce ba wanda zai tsame jikin mace ba ya zanto tufafi mai gamammiyar saka ya zanto tufafi ne kuma ba mai tsada ba ba maganan wani lesi na garari ko maganan satin lace ko maganan atamfa yar ingila ko yar holinda a'a za a sanya kayan da babu yabo babu fallasa wannan duk inda mace za ta fita unguwa haka ake son ta fita ballantana kuma wajen ziyartar kabari inda za ta je domin tunawa da lahira ina tafiya da gwalagwalai ko ina tafiya da jambaki ko da gazal ko wani abu makamancin haka amma tafiyar da ake yi cunkoso maza da mata wannan sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ne bid'a ce mai girman gaske saboda haka ya zama wajibi nasihantar yan uwanmu wato akan wannan matsala wa wanda yake cewa wai limamin su ne jan wajen jana'izan arne tun daga coci aka ɗauki gawar da shi har zuwa ga makabartar yan coci to ya halatta su ci gaba da sallah a bayansa binciken sai kamata ku yi me yasa ya je jana'izar idan ya je wajen jana'izar ne da nufin yana yin addini shi ma zai samu lada a kai to kaga wannan karara ya canza sheka kenan karara ya canza sheka kenan idan ya je wajen wannan jana'iza dan saboda sada zumuncin wani abokinsa ko an gayyace shi kuma yana ganin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya <laughs> amma dai baya itikadin abin da ya ibada ne kuma ya san abin da ya dinnan lalle kuskure ne shi dai yayi ne dan ya dada da zuciyar wancan to wannan mutum ne mai sabo ba za ka ce ya kafirta ba tunda ko bai kafirta ba za ka iya biyan su sallah illa iya a wa mutum nasiha cewa ba a yin irin waɗannan al'amura wannan kurakurai suna nan da dama a cikin da dama daga cikin al'ummar mu ganin cewa ko kana da wani aboki na wurin aikin ku ɗaya ko kun yi makaranta tare ko kuna harkar kasuwanci tare ga shi kafiri sai ka rinka masa mujamala kana tarayya da shi cikin waɗansu abubuwa na shi na kafircinsa wanda bai halatta musulmi ya yi wannan ba eh akwai wani eh, waɗansu za ga suna haka cikin kiristan idan musulmi za su je kai gawa shi ma a je da shi ya kamata a hana shi zuwa mai amfanin zuwansa da shi ba musulmi bane ba wannan yana magana akan bayyana amin idan liman ya je wala dalin zai faɗa ko sai ya faɗa kafin ma musu faɗa hadisi nassi a cikin bukhari yake cewa إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم معنى إذا لمن يكرنت ولا الضالين يتي آمين توكما كتي آمين wannan na nuna liman zai ce amin abu na farko kenan fikihu na biyu cikin hadisin na nuna mamu ba faɗar amin sai bayan liman ya ce amin wannan mun karanta wannan a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da muka yi karatun wancan littafin saboda haka liman da zai faɗa amin ko mamu za su faɗa sai dai ana son mamu su yi jinkirin faɗin tasu har sai liman ya fara to shine malamai suka ce ba wai ana nufin sai liman ya fara daga a har ya kai min ya yi shiru sannan su ce amin ba a'a in dai riga su faɗar a ɗin to ya halatta su kuma su ci gaba bayansa ko da bai karasa amin ɗin ba an gane ku wannan mun bayanin wannan a cikin lokacin da muke karatun wancan littafin da na ambata baya to ya je karshen kiran sallah kai mai salalo zaka ce wahdahu la sharika lahu ko kuma zaka ce muhammadur rasulullahi sannan ka ce wahdahu la sharika lahu abinda nasin hadisin annabi ya faɗa idan mai kiran sallah ya zo kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa daidai ba ragi ba ƙari sai dai wajen hayya ala sala da hayya ala fala nan za ku ce la haula wala quwwata illa billah amma in ba haka ba duk sauran wurare abin da ya faɗa shi zaka faɗa kada ka ƙara kar ka rage shin lokacin da mai kiran sallah ya zo wajen la ilaha illallah ya ƙara wani abu to kai ma sai ka ce la ilaha illallah ba abin da zaka ƙara ba maganan wahdahu la sharika lahu ko ba maganan muhammadur rasulullah yadda ya ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah sai annabi ya ce to kuma sai ka ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhlifu al mi'ad ka roƙawa annabi wasila sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa haka zaka faɗa Allahu akbar Allahu akbar kai ma zaka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina fatan kun fahimta duk abin da ya faɗa haka zaka faɗa kad qamatus sala kai ma zaka ce kad qamatus sala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah amma mun saba idan mai idan idan an zo ikama Allahu akbar Allahu akbar zamu faɗa amma da an ce ashhadu an la ilaha illallah sai mu ce me wahdahu la sharika lahu shahada annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har mutum na faɗa da ƙarfi wa hum yasabuna annahum yusinuna abin da ya faɗa shi zaka faɗa kad qamatis salatu kai ma zaka ce kad qamatis sala akwai hadisin da kinu nuna cewa wai zaka ce aqama Allahu adamaha da'ifi ne bai inganta ba duk abin da ya faɗa haka zaka faɗa sai dai wajen menene hayya ala sala hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah kamar dai da yake a kiran sallah eh idan ya gama ikama kenan ba magana Allahumma rabba zid da'wati tamma wannan ta zuwa kiran sallah ne نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah har yanzu muna cikin bayanin hukunce-hukuncen da suka shafi wato rakiya ga ita gawa lokacin da mutum ya cika za a raka shi zuwa kabari mun yi bayanin cewa a lokacin da ake raka gawa ya halatta ka tafi gabanta ko bayanta ko damanta ko hagun ɗinta wannan halacci ne sai dai mustahabbi ne abinda aka fi so ya zanto kana biye da ita baya mun yi bayanin wannan ko inda za mu tashi yau shine malam ke cewa wa yajuzu rukubu shafi na 96 daga karshen kasa in littafin ka irin nawa ne wa yajuzu rukubu bi sharti an yasira wara'aha li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam الراكب يسير خلف الجنازة ويجوز الركوب يا هلت متن يهو دبا يهو راقمي يهو الفدري كو جاكي كو وانا أبن هوا وجن ركي رقاوا أما da بشرط أن يسير an أما إن amma in kana kan abin hawa to halaccin da aka baka a baya na cewa ka samu dama ka tafi gaban gawar ko damanta ko hagun dinta duk ya kau yanzu idan kana kan abin hawa dole sai dai ka tafi a bayanta wa yajuzu rukubu ya halatta hawa abin hawa bi sharti an yasira wara'aha da sharadin wanda ya hau abin hawan zai tafi a bayan ita gawar li sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annabi tsira da mun tabbata gare shi arrakibu yasiru khalfal jinaza arrakibu lalle wanda yake kan abin hawa wanda yake kan dabbar hawa yasiru to zai yi tafiya ne wajen rakiyar gawa khalfal jinaza a baya da gawa din zai tafi biye da ita kenan wa qad madha zalika bi tamamihi hakika wannan bayani ya gabata wannan hadisi ya wuce a baya a mas'ala ta hamsin lakin al-afdal al-mashyu li'annahu al-ma'hud anhu sallallahu alaihi wa sallam ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت malai ce walakin na al afdala sai dai abin da yake mafifici al mashiyu ka tafi a ƙasa kar ka hau abin hawa kar ka hau dabba an baka dama in ka hau ba haramci kai ba in ka hau dabba amma ka tafi a bayan gawa din ko amma duk da haka abin mafifici ka tafi a ƙasa li'annahu al-ma'hudu anhu sallallahu alaihi wasallam dan shine abin da aka saba ji annabi yayi ira da amincin tabbata gare shi walam yarid annahu rakiba ma'aha ko alama ba wani hadisi da ya zo daga annabi cewa shi annabi din ya hau dabba ma'aha wato tare da janaza bal qala saubanu abinda saubanu ya faɗa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi uti ya bi batin, an zo masa da wata dabba aka ce ko zai yadda ya hau an gane ko utiya bi dabbatin wa huwa ma'al jinaza an zo masa da wata dabba lokacin nan zai je wajen rakiyar gawa fa aba an yarkabaha sai annabi tsira da miji tabbata gare shi yake hawa wannan dabba man sarafa amma yayin da aka kammala binne gawa din yayi nufin komawa gida utiya bi dabbatin sai aka sake kawo masa wata dabba aka ce gashi ka hau kamar a kawo masa rakumi ko alfadari cewa ka hau faraki ba to sai annabi ya karbi wannan dabba ya hau faƙila lahu sai sahabbai suka ce da shi wani abu me yasa wajen tahowa ka ki hawa yanzu kuma wajen komawa ka hau shine faƙila lahu ma'ana sai suka ce da shi wani abu game da wannan tasarrufi da yayi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mala'ikata kanat tamshi mala'iku sun kasance suna tafiya a ƙasa wajen raka gawar mummuni falam akulli arkaba wa hum yamshuna bai dace gare ni ba in hau abin hawa su ko suna tafiya a ƙasa falamma zahabu yanzu ko tunda an binne gawa su sun yi tafiye su kowa ya tafiyar sa yanzu mu kadai zamu koma gida ba mala'iku tare da mu falamma zahabu yayin da suka yi tafiyar su rakibtu sai naga ya dace kuma yan hawo dabba din yanzu sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da kyau kharajahu abu daud to kaga wannan na nuna mana ma cewa wato gawar mutum mummuni idan an tafi a kai shi har mala'iku ma suna raka shi wannan wata falala ce kenan da ba ta tabbata ga kowa sai gawa sai ga mummuni mace ko namiji wannan hadisi akhrajahu abu dawud wal hakim wal baihaqi wa qala al hakim sahihun ala shart shaykhaini hadisi ne ingantacce bisa ga sharadin bukhari da muslim inji hakim wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi tarayya da hakim wajen zartar da wannan hukunci ga wannan hadisi wa huwa kama qala hadisin ko kamar yadda suka faɗa haka yake Inji albani wa fi riwayatin lil hakim wa ghairihi wata riwaya ta tabbata wadda imam al-hakim ya ruwaito shi da waninsa cikin malaman hadisi an saubana an karbo daga sauban maula rasulillah kala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi zira da mun tabbata gare shi ya taba fita fi jinazatin wajen rakiyar wata gawa fara'ana san wa rukubana sai ya ga mutane fara'ana san rukubana sai ya ga mutane a haye akan dabbobin akan dabbobin su fa kala sai ya ce da su ala tastahun yanzu ku ba kwa jin kunya inna mala'ikatallahi ala aqdamihim mala'ikun Allah ga sunan suna tafiya a kasa kukun har dabba ba jin kunya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa antum ala zuhuri dawab ku ko kun dare a bayan dabbobin ku wannan ya hau doki wannan ya hau raƙumi ba kwa jin kunya mala'iku ku ga suna tafiya a kasa ina fatan kun fahimta to sai dai shi wannan riwaya wa sanadu ha da'ifun sanadin wannan riwaya mai rauni ne wancan hadisin da ya gabata kan tabbas ya faru cewa annabi ya bada labarin wajen tafiya ya ki hawa dabba saboda mala'iku na tafiya a ƙasa amma wajen dawowa sun tafi don haka hawa amma nan cewa ya ga waɗansu sun hau ya hana su to wannan sanadi ne mai rauni kun gane ko wa ruwiya mawqufan an ruwaito wannan hadisi a matsayin mawquf wato sahabi ne ya faɗa abin bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa qala al-baihaqi innahu asahhu hal baihaqi ke cewa wannan shine asahhu mafi inganci qultu albani yace wa madaruhu marfu'an wa mawqufan makewayar wannan hadisi dai wani lokacin an ruwaito shi cewa annabi yace ce wani lokacin an ruwaito shi cewa sahabi ya ce shine mawqufi ala abi bakarin ibn abi maryam wannan hadisi gaba ɗayansa yana kaiwa ya komo bisa ga wani rawai da ake kira abubakar ibn abi maryam wanda shi wannan mutum wa huwa mutum ne da'ifi to amma me yasa shi bai haƙi yace innahu asahhu Shi ne mafi inganci ku kula da kyau faɗin malaman hadisi cewa safu shay'in fil bab wannan shi ne mafi ingancin hadisi a wannan babi a wannan mas'ala